Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazar Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba bakwai ga watan Disamba na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan arewacin Najeriya sun bayyana takaicinsu game da matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na hana shigowa da motoci a ƙasa wato a ƙasar. Za kuma ku ji irin kalubalen da wasu 'yan Ghana suka fuskanta wajen kaɗa kuri'unsu a zaben shugaban kasa da ake yi yau. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yadda kuke ganin zaben na ƙasar ta Ghana yadda yake tafiya lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Masu sauraro barka da warhaka. An fara kirga ƙuri'un zaben da aka kada na ƙasar Ghana da ke Afirka ta yamma bayan gama zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu. An dai rufe rumfunan zaɓe tun misalin karfe biyar na yamma a agogon Ghana, amma an bar waɗanda suke kan layi sun kada ƙuri'unsu duk da an rufe a wannan lokaci. Hukumar zaɓe ta dakatar da ƙidayar ƙuri'u a wani yankin yammacin Ghana da ake kira German North har sai gobe Alhamis saboda rashin tsaro da ba a bayyana ba. an dai yi zaben lami lafiya akwai gasa sosai amma hakan bata haifar da wani tashin hankali ba john mahama da ke kan karagar mulki a yanzu na neman zama shugaban kasa karo na biyu inda yake takara da shugaban 'yan adawa nana akufo addo wanda ya kwada da kasa a zaben shekaru hudu da suka wuce akufo addo tsohon ministan harkokin waje ya yi amfani da yanayin da tattalin arzikin kasar ghana ke ciki wajen yin kamfe inda yake kalubalantar mahama da jam'iyyarsa ta national democratic congress da rashin cancanta Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi wani tsohon sojan ruwa, Janar John Kelly, ya jagoranci ma'aikatar tsaron cikin gida, wata babban ma'aikata mai fama da rigingimu, wadda kuma ke da alhakin yaƙi da 'yan ta'adda da kuma aiwatar da alkawarin da Trump ya yi na yaƙi da baƙin haure masu marasa izinin zama, kamar yadda jami'ai na musamman da ke shirya karɓar mulki suka bayyana. Jami'an sun ce an zaɓi keli ne saboda ƙwarewarsa kan abin da ya shafi iyakar Amurka ta kudu da ke tsakaninta da Mexico da kuma irin ra'ayinsa na yaƙi da fasakorin miyagun ƙwayoyi, 'yan ta'adda da kuma sauran abubuwan da ke kawo barazana waɗanda yake ganin sun faro ne daga Amurka ta kudu. A shekarar 2010, ɗan keli ya mutu sakamakon fashewar nakiya wadda aka binne a Afghanistan. wanda hakan ya sa shi zama babban soji da ya rasu a yakin afghanistan da iran labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc har ila yau mayaka a yankin puntland da ke somalia sun kwace kandala gari guda daya a kasar da ke hannun mayakan da ke da alaka da 'yan da'ish wakiliyar murya amurka da ke sashen somaliyanci faduma yasin jama ta ce Jami'an tsaron Puntland sun kara kama garin da ke bakin baharrum bayan karfe goma na safiyar Laraba. Jama'a Jama ta ce mayakan da ke goyon bayan da Ish sun gudu sun bar Kandala a yayin da masu kai musu hari suka shiga garin ta kasa da ta ruwa. Ta kara da cewa muna kusa da gabar kogin Kandala a yayin da dakarun suka shiga garin. Dakarun Puntland sun ta harba gindigogi a yayin da suka shiga amma babu wani martani da aka maida musu da shi. Dakarun na Puntland sun hada da sojojin sa kai, 'yan sanda da kuma sojojin yankin sun dai isa yankin kandala bayan sun kwashe kwanaki goma sha ɗaya suna tafiya a ƙasa ta tsokakkun hanyoyi marasa kyau jama ta ce dakarun da suka isa ta ruwa sun kwace wata tsohuwar ma'aikatar kifi da kuma helkwatar garin mai tsohon tarihi wacce italiyawan mulkin mallaka suka gina jami'an na shiga gida-gida da kuma gine-gine ɗaya bayan ɗaya Wani jirgin saman ƙasar Pakistan mai ɗauke da matafiya akalla 48 daga garin Chiltal na arewacin ƙasar yana kan hanyarsa zuwa Islamabad ya faɗi yau dinnan Laraba a cewar jami'ai. Jirgin samfuran ATR-42 mallakin kamfanin gwamnatin Pakistan International Airline ya rikito a wani lungu mai cike da tsaunuka daura da garin Havelian inda ya kama da wuta nan take a cewar shaidu da kuma 'yan sandan lardan. wani mai magana da yawun soji ya ce an tura sojoji da jiragen sama masu sauka ungulu zuwa wurin don su taimaka wajen ayyukan ceto wani shahararren mawaƙin ƙasar pakistan da ya rikide zuwa ɗan kasuwa mai suna junaid jamshed da iyalansa suna cikin wannan jirgin suma a cewa 'yan uwansa da kamfanin jirgin Gamayyar ƙasashe karkashin jagorancin Amurka sun yi kira da a tsagaita wuta a Aleppo tare da yin Allah wadai da tsoma hannun Rasha wajen hana kai agajin gaggawa ga fararen hula da rikicin ya ritsa da su a birnin da ke Siriya. Birnin Aleppo ya zama wani waje da ke fuskantar bama-bamai da harbi daga sojin ƙasa wanda gwamnatin Siriya ke jagoranta ƙarƙashin tallafin Rasha da kuma Iran. Asibitoci da makarantu ba su tsira ba sai dai ma kasancewar su ake kai hari kai tsaye domin a karya mutane gwiwa. Hotunan yaran da ke mutuwa abin tausayi ne amincewar gamayyar kasashen guda shida a wani rubutaccen bayani da suka bayar shugabannin waɗannan ƙasashe kanada faransa da germany da italiya da kuma birtaniya game da amurka sun yi kira ga gwamnatin Siriya da ta yarda da shirin majalisar ɗinkin duniya na aleppo domin a kyale kai agajin kai Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sanarwar da gwamnatin Najeriya ta bayar kan batun hana shigowa da motoci ta kan iyakar kasar ta hanyar kasa wadda za ta fara aiki daga ranar 1 ga watan 1 na shekarar baɗi abu ne da wasu ke yabawa da shi wasu kuma na bayyana hukuncin da cewa mataki ne na hana su neman halaliyarsu. su. 'Yan arewacin kasar waɗanda ba sa da hanyoyin ruwa sun bayyana takaicinsu game da hukuncin wanda gwamnati ta ɗauka ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. Alhaji Adamu Aliyu ATM shine mataimakin kungiyar masu saye da sayar da motoci na ƙasa mai kula da shiyar arewa maso gabas. A tattaunawa da shi ta tarho ya yi bayani kan matsayin shiyar arewa maso gabas kan batun hana shigowa da motoci ta hanyar ƙasa. Abubuwan da ya kamata mu a jihar arewa na so gabas ba mu da wata hanya ban da mota sai abin da mota ta yi ba mu da hanyar ruwa ba mu da hanyar jirgin sama da za ta kawo wani abu roƙon da muke yi gwamnatin tarayya ta taimaka mana mu na north east zone yadda za mu yi harkan kasuwanci mu ba tare da sai mun ƙara shan wahala irin wanda muka sha da ba. Mu abin da muke fata a gwamnatin tarayya ta taimaka mana ta dube mu da idon rahama a mu mutanen North East. Saboda mu muna cikin wahala yanzu muna cikin Boko Haram aka zo aka samu matsala kuma yanzu an kasi an rufe mu kaga duk abubuwan da ka sani na jin dacin muna neman gwamnatin tarayya ta taimaka mana a matsayin mu na yan kasuwa ta dube mu da idon rahama ta taimaka mana ita hanyoyin gwamnati tana da yawa kuma gwamnati in tana so ta taimake ka ta ko ta wani hanya za ta taimake ka ko ta ina ba lallai sai ruwa ko sai sama ko sai a ah, no gwamnati in ta ce za ta maka abu a take ne za ta taimaka maka a gefe guda kuma kungiyar masu harkar shigowa da motoci a jihar Bauchi ta gudanar da taron manema labarai kan wannan batu Alhaji Kabiru Sa'idu manajan daraktan Katsinawa Motors shine shugaban masu sai da motoci a jihar Bauchi ga bayanin da ya gabatar wannan abu ya matukar kada musu matuka da gaske saboda mun kusan abin da muka sani kenan na mu tafi kwatano mu sayo motoci wani sa'ilin ta kama ni muke dan saya a lagos amma mafiya yawa mukan shiga kwatan ne mu sayo ko mu biyo boda yanda gwamnati mana umarni mu zo mu biya kuɗin ka'ida na duti mu shigo da motocin kamar yadda gwamnati ke so wani yana da karfin mota biyu wani uku wani daya to aka ce an hana sai dai ya tafi ya sayo ya dora akan ruwa ba zai yi ba sai dai ko a ce ko an hana shi sana'an ba ganin ita gwamnati tana so ta tsarkake hanyar gudanar da wannan harka ne amma kuma yana da kyau a nemi shawarwarinmu ko da ko a cikin muna da ƙungiyoyi a ji irin shawarwarinmu da zamu bayar wanda gwamnati ita ma za ta amfana da shi amma matukar da ka waye gari a ce an ma hukunci wanda watakila bai dace da hankalinka ba kuma kai baka sanya za ka yi ba sai ka ga masoyinka sai ka so mutanen ko ya zama makiyinka kuma baka sani ba abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Ghana inda aka yi zaben shugaban ƙasa yau wasu 'yan ƙasar sun bayyana irin ƙalubalen da suka fuskanta wajen kaɗa kuri'a gaba Yakubu. suna na adama na zo asuba kamar wurin 5 na zo na yi layi she na koma gida da na gama sallah na zo na yi layi na koma gida yanzu na komo kuma na gan dai komi na tafiya fa ba mu dai gani wani rikici nan ba wasu oh, na na halima oh na zo nan ga wurin karfe biyar na zo na yi layi amma da na yi layi kuma na gan komi duka na tafiya yanda ya kamata ba wani rikici ba wani damuwa ba wani muskara nan komi na tafiya yanda ya kamata ba damuwa ba samu matsala alhamdulillah yanda aka fara da shi da bismillah Allah ya sa mu kare kuma da alhamdulillah الحمد لله رب العالمين ba mu gan wani damuwa ba sunana yusuf fatam ce dai na fito around before seven to akwai dai challenges kadan kadan kadan amma dai in ka duba abin ga process sun duka ko na tafiya inda ya kamata kalan da aka samu ne ita akwai ta yariyan ec cikin ada one pool of the polling stations na yana delay tana akwai delay an cikin abin ga so ya bari ya bari line be move fast ka gane so mun try mu yi mata magana kaman from 2012 mun ka zo ana voting ba haka muke gani ba ko mina tafiya fast amma me yasa ita na take go slow amma polisai na wurin so we have nothing to do she dai mu sha kana mu continue sunana madariya tafsiru mun fito tun karfe biyu amma kana gan layin na is normal komai na tafiya daidai yana da kyau a ba mu samu wani problem ba ba wani problem sunana samad abdullahi eh, after seven na zo na kai nan o oh, abin nan gaskiya dai official ya kama zai tashi wurin shi muka sa komai annun gana police shi suka handle komai isa shi komai kuma in order sunana maryama na fito 6 abin da ya to ana vote dai ba karfi votun bai yi karfi ba don da na zo ban jima ba no na samu votu na mu samu wani masala ba ba masala suna na sai usman eh, na zo after eh, yanzu abin na da yana tafiya da yana kama da ani dai da na zo dai ban zo na gan wani masala ba na zo na ban jima ba don karan kiwon nan abi kowa da wangan shi ni da na zo na gwada id card na shi aka gwada mi kuma kiwon nan da mutane kamar goma kawai shi sa ya bari ko 5 minutes ma ban kai ban kiwon nan ba na vote madalla yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yadda kuke gani aka gudanar da zaben ƙasar Ghana yayin da ake jiran sakamakon zaben amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan. talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka yalwa 'yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mugawa na tino da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace kan hanya sun biye wa zuciya ruɗe na duniya talaka bar kuka kuri'ar 'yancinka makamanka ita za ta ka cinka ka rike makaminka kar a zo a ruɗe ka don ka sai da yancinka makiya suke gunka in kwa ki kai hauka ka barar da damarka yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla kamar da kuka ji yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda aka gudanar da zaben kasar Ghana yanzu za mu leƙa kasar Ghana mu ji ra'ayoyin masu sauraron mu. Salamu alaikum da wa muke magana a Ghana. To kuna magana da Alhaji Shola daga Ghana kuma shi na zuriya Afton. To Alhaji Shola muna jan kaya kaga yadda aka gudanar da zaben nan Ghana. gaskiya wannan karo zaben Ghana ta yi gwanin ban sha'awa. Don mm. farko mutane na tunanin cewa za a samu tashin hankali da rikici da wayansu makamancin haka to gashi cikin ikon Allah an yi zabe an kammala zabe ba mu ci wani tashin hankali ba shi dai yanzu mutane na nan suna jira ne a kawo sakamakon zabe mm. don unguwanni maza ba filayen zabe duka an gama zabe yanzu haka shi dai waɗanda yake suna cikin layi karfe biyar ya buga ba su iya sun jefa kuri'ansu ba doka ya nuna cewa a bar su jefa kuri'ansu in sun gama sa'an nan a kulle wannan tasha to da wannan abun kowa ya kawo jiki a collation center ma yanzu aka da muke maganan ga muna nan a koleshin center na mm. jihar kumashi a swansea constituency inda eh, jami'an zabe ko kuwa jami'ai na hukumar zabe suna nan suna shigarwa da eh, kayan zabe daga koleshin inda ta hada a bayyana da sakamakon zabe duka dai abin da za mu ce an yi zabe lafiya an gama zabe kusan an gama zabe ba mu ji wani tashin hankali ba jami'an tsaro kuma sun iyakan kokarin su na kare aikin na kare zaben duka baki daya ba mu ji wani tashin hankali muna cewa alhamdulillah To Alhaji Shola mun gode da bayanan ka ba mu sani ba ko akwai wani malami da zaka ba shi ma nan yayi bayani? Gaskiya ga wata malama nan da za mu so ita ma ta yi bayani dangane da wannan abin. To muna jinta. abin magana. To madalla da wa muke magana. Salamu alaikum. Wa alaikum. Sunana Zainab Ibrahim. To Zainab Ibrahim. Na yi fulin official daga eh, Kenya ko A. To. Ki ku Allah dai mun yi aikin komi lafiya lau ba wani dangarda da ya faru wurin. Mun kare mun count ballot box a tinga sun duka mun kawo collation center. bisa magana na lokacin ba wani tashin hankali da ya faru ko an tura jami'an tsaro wani wuri ko an sace wani ba abin da ya faru jami'an tsaro sun yi kokari yanzu haka ma suna tsaron mu nan to to madalla malama Zainab Ibrahim ban sani ba ko akwai wata malama ko wani malami kuma da zai ƙara yi mana bayani daga Ghana Eh, akwai dai yan waye na tare da ni ta ma observer ne sunan da Jamila. To muna jin Samira. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Muhammad Bashir. To malama Jamila muna jinki. Na'am. Mm. Muna jinki. Ni pulin agent ne daga Asmatu Corporation 2. Mun yi mun gama lafiya babu abin da ya faru a wurin. To malama Jamila a nan inda kuka inda kika wakilta wasu ba su samu matsala ko ba a kawo musu kayan zaɓe da wuri ba ko wata 'yan hayaniya haka? A'a mun kai wurin nan kamar biyar da kamar karfe biyar. Na safe. Abin biyar da rabi su ma yayin gadon kowa ya kai wurin ne ita ba samu wani matsala a wurin ba. Karfe nawa aka rufe ku a nan inda kika wakilta? Karfe biyar an kammala ce muka fara kidaya. Na'am. to yanzu haka dai ana can ana ta hada sakamakon kenan ana kirgawa yanzu muna nuna amin collection center inda ake karban kayan aiki to To malama Jamila mun gode da bayanin ki ba mu sani ba ko akwai wani malami ko wata malama da za ta ƙara yi mana bayani? Da ba kuma guda ne. To mun gode bismillah. To ranke na da ciki iko Allah muna tare da komanda babban jami'an tsaro komanda daga nan ga coalition center mai suna komanda Abdullahi za mu so ya ce wani abu daga Voice of America sai sa muna tare da babban komandan nan na nan ga Asawasi mai suna komanda Abdullahi za mu so shi ma ya ce wani abu don su yi kokari kwarai kan zaben bana da aka yi nan gana zan mika masa abin magana to muna jin kwamanda Abdullahi eh, alhamdulillah yau dai eh, wurin zabe alhamdulillah za mu ce nan Ghana hmm. an soma da alhamdulillah bismillah dai mun gama da alhamdulillah muna jira dai duka a gaggama kan da zai duka mu samu lafiya nan gana insha Allah haka ko za mu dace Eh, nan dai gane dai an samu da kwanciyar hankali amma lokaci ya kai kowa kuma ya tashi ya tsaya makwanciyar hankali mm. bayarwa zance da dake yi ga kwanciyar hankali shine kowane ɗa na kasa dai duka ya kamata ya tsaya ya jefa ma wanda yake so in ka kare ka tsaya bi ka je gida kuma ka zauna in an gama ka zo a kidan ya in naka ya samu alhamdulillahi hmm. ko bai samu kuma kana da nasara wani lokaci da zai zo sha Allah nan dai alhamdulillahi ba wani tashin hankali dai har dai zuwa dai gobe da safe insha Allah za mu gan wurin da lamari zai kwanta To Alhaji Shola da Zainab Ibrahim da Jamila da Comrade Abdullahi daga Ghana mun gode yanzu kuma bari mu ji ra'ayoyin wasu mutane daga sauran duniya za mu fara daga Kaduna. Hello? Hello, da wa muke magana daga Kaduna? Muna magana da Sha'aibu Hamdala mai wankin mota. Tun Mallam Sha'aibu me za ka ce game da zaben ƙasar Ghana da aka yi? So game da zaben ƙasar Ghana ne kawai abin da muke sauraro mu samu sakamakon zaɓe. Hello? Muna jan ka Malam Sha'ibu, muna jan ka. Yawa to idan muka samu sakamakon zaɓe kaga sai mu gane cewar waye ya ci zaɓe ko ba gaskiya ba. Eh haka ne. Saboda mu a yanzu ma ta tunanin cewar to waye ya ci zaɓen nan. Haka. To Allah dai ya sa mu dace kuma Allah ya sa a faɗi sakamakon da mutanen gari ya ci. To madalla malam sha'ibu Hamdala daga Kaduna mun gode da ra'ayinka bari mu sake komawa gane mu bude musu layi mun samu wani kira. Salamu alaikum da wa muke magana daga Ghana. To madalla muna magana da malam Yusuf Alhaji Shola da wani bawa Allah kuma za mu ji daga wurin shi. To muna jin shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ibrahim Ibrahim ake magana da shi. Tun Ibrahim ya kaga yadda aka yi zaben Ghana. To alhamdulillah zabe da an yi cikin ruwan sanyi ba wani matsala insha Allah har zuwa yanzu da muke magana da kere ba wani tashin hankali da muka ji. Mm. Mm, insha Allah. To Malam Ibrahim mun gode ah. yanzu kuma bari mu leƙa jihar Plateau kafin mu waiwayi na Ghana. wane ne ke kan layi daga plateau halilu musa sadanan lin daga plateau tumalan halilu me za ka ce game da zaben ghana da aka yi gaskiya zaben ghana da aka yi alhamdulillah duk lokacin da aka ce za a yi zabe a shirka mm. a ce an yi zabe an gama lafiya kalau abinda muke fata kenan a yi shi a yi shi a samu zaman lafiya ko ina samu kwanciyar hankali kamar yadda ita najeriya ta yi zabe ta samu kwanciyar hankali haka muke son afirka ko ta ina sai an yi zaɓe lafiya kuma zaɓe ya kasance yadda afirka ta kasance bana zaɓe ya nuna canji ko ta ina har ita amerika da aka yi zaɓe ma akwai halaman canji da aka samu to abin ya nuna bana dai daga bare dai zuwa bana dai ya nuna zaɓuɓɓuka da ake yi akwai canji canji to malam halilu kenan daga filato mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je eh, kwara da wa muke magana daga kwara ni ne Habubakar Musa. To Mallam Habubakar mine ne ra'ayinka? Ina fatan dai Fulani musu fito sun ba da goyon baya ga zaben Ghana. A can Ghana ko? Eh. To, amma ya kai ya kaga yadda aka yi zaben an ce an yi shi lami lahiya. Ah, alhamdulillah an gode Allah tun da dai ba wani rikicin da ya faru. Na'am. Mun gode Allah. Mun gode Allah na yi farin ciki ɗari bisa ɗari. To madalla mala Habubakar daga kwara mun gode da ra'ayinka kuma a nan za mu dakata da ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. ga shirin murya Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yau kusan shekaru uku kenan da ƙasar Rasha ta mamaye tare da neman ƙara faɗa yankin tsibirin Crimea domin mayar da martani ga wannan mataki na ƙasar ta Rasha wanda ya saba wa doka ya sa Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai da wasu ƙasashen duniya suka tabbatar sun ƙaƙaba ma wasu ɗaiɗaikun mutane da wasu harkokin kasuwanci takunkumi. sakamakon hakan ne ya sa ma'aikatar kuɗi ta amurka ta na wasu mutane na musamman hulɗar kasuwanci da waɗannan mutane da aka kakaba ma wannan takunkumi haka kuma da wasu keɓaɓɓun 'yan ƙasa ko kuma waɗanda amurka take da iko kansu musamman waɗanda aka dakatar da hulɗa da su ɗin a daidai tsakiyar watan nuwamba ma'aikatar kuɗi ta ƙara sunayen mutane shidda ga waɗannan ke mutanen na musamman waɗanda tamkar su ne suka wakilci wannan tsibiri na crimea da ma birnin sevastopol da ke cikin jihar duna na kasar ta wato da dmitry andrey kozenko konstantin bakharev sevaltana savchenko rustam balbek da kuma pavel chevrov duka suna ƙarƙashin doka ta musamman mai lamba ɗaya biyu uku shidda shidda sifili domin ɗaukar matakin da ya dace ko kuma gudanar da manufofin da za su ƙasƙantar da harkokin demokradiyya da wasu cibiyoyin ukraine ko kuma wasu matakai da za zame tamkar barazana ga zaman lafiya tsaro 'yancin cin gashin kai da kuma tantance iyakar ƙasar ta ukraine misali an zaɓi belbek zuwa majalisar jihar duna da ke ƙasar ta rasha a matsayin wani ɓangare na jam'iyyar united russian state party shi da natalia pokloskaya da kuma mikal sharamat waɗanda dukansu an ƙaƙaba musu takunkumi a shekaru biyun da suka gabata shi dai Shiprop wanda dan majalisar jam'iyyar liberal democratic party ne ya samu damar samun wannan kujerar ce sa'alin da dan majalisar jam'iyyar united russian party ya bayyana cewa kujerar ta zama tamkar ba kowa a kai sai dai amurka ba ta da zaben na jihar duna ba na kasar ta rasha wanda aka gudanar a crimea kamar yadda john e smith mukaddashin daraktan kula da kaddarorin gwamnati ya ce matakin da ma'aikatar kudin amurka ta dauka yana nasaba da haɗin gwiwa da ta samu daga ƙungiyar tarayyar turai wadda ta ƙara ƙarfafa ƙarfin amurka da ƙungiyar tarayyar turai domin ganin sun ci gaba da matsa lamba wa ƙasar rasha ta mutunta tsarin tsaro da ɗaucin ƙasar ukraine don haka ma'aikatar kuɗi za ta ci gaba da ƙaƙafa takunkumi har sai mutane da hukumomi a ƙasar ta rasha sun dakatar da yunkurinsu na faɗaɗa ikonsu a crimea tare da ƙoƙarin ganin sun wargaza harkokin ƙasar ta ukraine wadda rasha take take mahakki da ikon ɗiyauci kana ta tabbatar ta bi doka ko kuma sharuɗan da aka cimma a ƙarƙashin yarjejeniyar minks. sharhin muryar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Kuna sauraron shirye-shiryen ne dai daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu a nan yana cewa karfe 3 da minti 57 yanzu kuma ga Nazir ya dawo da labarai amma a takaici. An fara kirga ƙuri'un zaben da aka kada na ƙasar Ghana da ke Afirka ta yamma bayan gama zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu. An dai rufe rumfunan zaben tun misalin karfe 5 na yamma a agogon Ghana amma an bar waɗanda suke kan layi sun kada ƙuri'unsu duk da an rufe a wannan lokaci. Hukumar zaɓe ta dakatar da ƙidayar ƙuri'u a wani yankin yammacin Ghana da ake kira Jaman North har sai gobe Alhamis saboda rashin tsaro da ba a bayyana ba. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bi wani tsohon sojan ruwa Janar John, John Kelly ya jagoranci ma'aikatar tsaron cikin gida wata babbar ma'aikata mai fama da rigingimu wadda kuma ke da alhakin yaƙi da 'yan ta'adda da kuma aiwatar da alkawarin da Trump ya yi na yaƙi da baƙin haure marasa izinin zama kamar yadda jami'ai na musamman da ke shirya karɓar mulki suka bayyana. mayaka a yankin Puntland sun da ke Somalia sun kwace Kandala gari guda ɗaya a ƙasar da ke hannun mayakan da ke da alaka da 'yan Da'ish. Wakiliyar murya Amurka da ke sashen Somalia Faduma Yasin ta ce jami'an tsaron Puntland sun kara kama garin da ke bakin Bahar Rum. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da Sa'ida Hamdun da suka hada shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Kelvin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwanan lafiya mu kuma mu ƙara saunan lafiya.